Mai sauraro barkama da wannan lokaci da fatan an tashi lafiya. Shamsiyya Haruna ke farin cikin sake kasancewa da kai a wani sabon shirin na ilimi hasken rayuwa daga nan sashen Hausa na Radio France International. Harkar ilimi dai na daga cikin manyan batutuwan da suka fi ɗaukar hankalin al'umma dangane da yanayin kamun ludayin gwamnatin Najeriya da ta shuɗe. kamar yadda aka sani malaman da ke koyarwa a jami'o'in ƙasar ƙarƙashin ƙungiyar asu sun sha kai ruwa rana da hukumomin kasar dangane da batun hakokinsu da kuma buƙatar inganta sashen ilimi to yayin taron kungiyar malaman jami'o'i ta asu shiyar kano mai jami'o'i bakwai da suka hada da jami'ar ahmadu bello da ke zaria jami'ar bayero ta jihar kano jami'ar kimiyya da fasaha da ke garin wudil jami'ar jihar kaduna da kuma ta tarayya da ke birnin dutsen jihar jigawa sai jami'ar yusuf mai tamasile da ke kano da kuma jami'ar jihar jigawa da ke kafin hausa shugaban shiya na kungiyar dr abdulkadir muhammad na jami'ar bayero da ke kano yayin karin haske kan manufar taron da suka shirya to shi wannan taro dokanmu ko kuma <coughs> kundin tsarin mulkinmu shi ya ba da cewa duk bayan shekara biyu muna taruwa domin mu tattauna irin ci gaban da aka samu da kuma matsaloli da aka samu na yadda ake tafiyar da jami'o'inmu da ita kanta kungiyar da kanan mu san wani irin mataki ya kamata mu ɗauka a kai a za ga cewa a wannan taro banda duk wasu shugabanni na wannan kungiya akwai wakilai da suke zuwa daga kowane shiya na jami'o'i da suke mambobi ne na wannan kungiya domin mu zauna mu tsefe mu tattauna abubuwan da suka faru cikin shekara biyun da suka gabata domin mu san wani mataki za mu ɗauka a kai. babban nasara kuka samu a wannan karo na 22 na gudanar da wannan taro a jami'ar Jos. <clears throat> Babban nasarar da za mu iya cewa mun samu shine duk da halin wahala da halin tsangwama da halin tsana da wannan gwamnati ta nuna wannan kungiya tamu ta nuna wa sashin ilimi a har yanzu wannan kungiya muna nan da ƙarfinmu da kuma yaƙinin cewa za mu ci gaba da fafutuka da gwagwarmaya na ganin cewa jami'o'in mu mallakar gwamnatocin jihohi da na tarayya mun ci gaba da kare su mun ci gaba da tabbatar cewa sun rayu kamar yadda ya kamata a kai ba yadda gwamnatin tarayya take koko ganin cewa sai ta kashe ilimin jami'o'i ta kashe shi ya koma mallakar ah, mutanen da suke masu tafiyar da shi ta hanyar kuɗi ba muna da yakinin cewa wannan taro zai fito mana da hanyoyi kala-kala na yadda za mu iya fuskantar waɗannan halayen ko in kula ah, da wannan gwamnati ah, take nuna a ɓangaren ilimi sannan kuma zai fito mana da hanyoyi da za mu ƙara ɗinkewa waje ɗaya domin mu ga cewa mun ceto hanyar ilimi da ita kanta wannan kungiya mu da kokarin da ake na ganin cewa an kassara mun kasa yin abin da ya kamata a kai. Na gaba da ya kara ba mu kwarin gwiwa shine duk da irin azabtarwa da zalunci da wannan gwamnati take yi na ganin cewa ta sawa mu a hukunci na yunwa ta rike mana albashi na wata takwas lokacin da muke wannan yajin aiki kuma har yanzu ta hana mutanenmu wannan albashi nasu duk da yake cewa sun yi wannan aiki mambobinmu har yanzu suna da cikakken yaƙini da goyon baya da suke ganin cewa ya kamata mu ci gaba da wannan gwagwarmaya har sai mun ceto waɗannan jami'o'i namu daga halin lalacewa da gwamnati ta jefa su a ciki. me fatan ka ga wannan taro to fatan mu shine a mu fito da hanyoyi nagartattu waɗanda zai iya kawo mana hanyar da ilimi ba wai kawai na jami'o'i ba hatta na lamun ɗin matakan secondary da primary school za mu ceto shi daga halin lalacewa da yake ciki a kai. To idan za a iya tunawa kungiyar malaman ta ASU ta daɗe tana sa kafar wando guda da gwamnatocin da suka shuɗe a Najeriya. Lamarin da kan haddasa yajin aikin da yakan yi illa ga ingancin karatu a manyan jami'o'in ƙasar. a sakamakon yajin aiki na tsawon watanni sama da bakwai da kungiyar ta gudanar a baya sai da tsohuwar gwamnatin buhari ta kai gaba da lasisin kafa wata kungiyar malaman jami'o'in kasar wacce za ta zamo kamar kishiya ga aso a kokarin rage tasirin da kungiyar ke da shi farfesa lazarus mai goro shine babban mai masaukin baki kuma shugaban kungiyar ta aso reshen jami'ar jos ga abin da yake cewa kan wannan taro kiranmu da gwamnati shine Eh, makarantu hakin gwamnati ne ta lura da makarantu muna kiran gwamnati ta inganta makarantun nan da kuɗaɗe a gina su ajujuwa a gina su dakin karatu a sassaya su tagattu ta musu abubuwan bincike su ne suna sa jami'a ya saya akan cewa jami'a ne amma idan babu na abubuwan kaga sai dai a ce jami'a suna kai amma ba ainihin abin da ya kamata a ce jami'a tana da shi shi ya yasa zaka ga mutane suna tafiyan kasan waje mutanen da da su suna zuwa nan ne su zo su yi karatu yanzu kuma ana tafiyan kasashen ne domin gwamnatin su sun tura kuɗi a inganta jami'o'i yadda ka koka da cewa ana tafiya karatu can shin ana samun malamai na jami'a da suke barin Najeriya su tafi kasashen waje ganin cewa nan abubuwan baya tafiya yadda ya kamata sosai kowane kasa duniya yanzu kamar ni haka inda na so da tun 2016 da na tafi america an bani aiki an ga aiki na ne a online sai suka neme ni kake koyarwa ina koyar da history and international studies education suka ce to suna son in je in aiki a wurin na ce masu a'a ni na africa in zauna nan in gina gari shi yasa na zauna akwai da yawan da ana neman su wanda ya ga zai iya zauna sai ya zauna wanda ya ga zai iya zauna ba sai tafi akwai malamai shi yasa yanzu haka a ajiyo makarantu malamai babu domin wani damuwan ma shine wani hanyoyin biyan albashi da ake kiran shi wai IPPIS to IPPIS nan yana kashe jami'o'i yanzu yadda da mutane suna waje suke zato in ka ritaya kana supervising the project na students undergraduate masters da PhD in ka ritaya san solo bai zai iya ya kawo wani ya mamaye gurbin ka ba sai ya je Abuja ya je neman yanci a bashi ya doka to wannan abin ya kan kai shekara ɗaya shekara biyu ba bashi ba to me zai faru da yaran da yake wanda wancan zai tafi ya bari hanyoyin ɗauka malanta a nan university ne za a fitar a yi advertisement in ka if you are to apply to ba a ba da zarafin ma a yi haka ne so in ka ritaya an ritaya an tafi wanda guri kuma wanda kuna kaɗan da suna kasa ne da ana ba admission yana karuwa malamai kuma suna rabuwa to abinda muke faɗa shine wayannan din baya isa don ana kara jami'o'i kusan kullum to hanyar shigo kuɗi din kuma bai canja ba to kaga inda masallan yake kenan ba a bara din ɗiba malamai ba ba a kara hanyoyin tura kuɗaɗe zuwa jami'o'in ba sai wanda asu kai ta faɗa ta sa gwamnati dole tana yi ban fatan mu shine gwamnati su duba cewa makaranta makaranta ba inganta makaranta ba to ba kasa domin kowa ne ka tashi ka zama mene a waje sai an koyar da kai in ba wanda zai koyar da kai ba za ka samu maka zama ma wani abu ba so ya za a yi inganta kasa in ba makaranta iyaye suna ku kan cewa an ƙara kuɗin shiga jami'a me za ka ce akan wannan abin da dama mun je yaji aiki a kai wata takwas kwanan baya hakin gwamnati ne ta inganta kawo kuɗaɗe a inganta makarantar gwamnati kuma ba ta son ta wannan strike din ne da muka sa gwamnati dole biliyon ɗari uku a cikin budget da za a raba ma makarantu har yanzu ba ba da wannan kudaden ma makarantu ba amma abin da muna ga ma iyaye da yan makarantu shine lokacin da muna wannan gwagwarmayan ya kamata da su ma sun tashi mu yi gwagwarmayan nan tare amma su kuma sun tashi sun saya suna ce a'a wannan hakin asu ne su je su yi su to yanzu shi sa abin yanzu ya dawo kan iyaye da makaranta da gwarmen da sun ki su yi yanzu kowa zai ji shi a jikin shi To masu ruwa da tsaki a fannin ilimi na zargin gwamnatin Najeriya da rashin bayar da kulawar da ta dace ga sashen ilimi. Inda suka ce tun daga kuɗin da ake ware wa ilimi a kasafin kuɗin gwamnatin tarayya. Za ka gane cewar harkar ilimi na sahun baya cikin harkokin yau da kullum da gwamnati ke da hannu a ciki. Kuma akan haka nema wakilinmu tasiu zakari ya zanta da dr musa abdullahi daga jami'ar maiduguri ga kuma abin da yake cewa ita jami'a daban da wata ministry ba ministry ba ne ba wani organization ba unique da research ne jami'a university za ka kawo wani daga america za ka kawo wani daga ghana ko ina wanda lokacin da ya zo ya yi maka ya yi tafi kuma ni abu da kawai daga in tana son jami'an nan gaskiya wannan agreement da mai rasuwa brics ya tantance mun yadda an kai gwamnati ta karba na biyu wannan ibbs nan ba abin nan ba ne ba ma samun malamai ba ma samun kwarin mutane dole ne a yi adaptin wannan unit in gwamnati tana son ci gaba kana kuma ta daina glorification din private university yana ba hali mai kyau ne su suna suka yi ma sun kashe public private school dan talaka mu asu da mu mu kullum muna duba dan talaka ne mai karamin karfi kai private university in ba mai kudi ba wani ba zai je ba university kai a ce eh, za a biya dubu dari biyar zuwa miliyan sama yanzu da aka zo aka murzina asu aka kai mu court aka dora kafa mu kafin mu warware suka yi sauri suka sa malami suka ce ku sa k'u yi kudi dan kari kudin da aka yi zuwa dubu hamsin dari yara da yawan kaje university sun kasa biya a duk da haka za ka ci cewa University. Wato kenan fa za a zo a samu generation ɗin da wallahi su masu kuɗin da ma'aikatan gwamnati da ƴaƴansu suna kai zuwa wallahi ba su samu bacci ba. Duk ɗan talaka ba zai samu ilimi ba, ba zai samu kwanciyar hankali ba sauraro duka-duka a nan muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci sai kuma makon gobe za a ji mu ɗauke da wani sabo. amma kafin nan a madadin kafatanin abokan aiki musamman tasi'u zakari wanda ya tattaro mana sauti hassan alhassan silaja shine sarrafa na'ura shamsiyya haruna ke cewa a huta lafiya daga nan sashen hausa na radio france international